عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفتح قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا ينينا حسنا أكو جوانا وتا من البركة وتا رمضان na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyar ga watan bature watan hudu 2020 muna roƙon allah maɗaukaki sarki ya karɓa mana ibadunmu kuma ya 'yanta mu <clears throat> daga ainihin wuta jiya an yi tafsiri في جبان كرافير أكيد إن شاء الله تعالى من أبي كجن سورة أكو دولة آل إمران دام تاشي وإذا قالت الملائكة هو نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

wa idh qalat al mala'ikatu kuma katina lokacin da mala'iku suka ce ya maryam ya ke maryam inna allaha safaki tabbas hakika allah ne ya zaɓe ki wa tsaharaki kuma ya tsarkake ki wasafaki ala nisa'il alamin ya kuma zaɓe ki A kan matan duniya na zamaninta matan duniya na zamaninta wannan wawin tana nuna adafi domin tun a kan farko da aka ce inna laha safa adama wa nuhar wa ala ibrahim za ka kaza har aka ce iz qalat imra'atu imrana iz qalat imra'atu imrana a nan babu wawu sai kai yi adadi kuma ka tuna har wa yau bayan wancan kissa bayan wancan bayani na mahaifiyar maryam iz qalat imra'atu imrana nan kuma wa iz qalat wa iz qalat al mala'ikatu ba kuma tuna lokacin da mala'iku suka ce qalat damiri ne na mace qala namiji ko qala ta ce to al mala'ikatu jami ne na mala'ika wato malak mala'ika ana musu jami'i a bisa mala'ikatu mala'iku tana iya yi wa wanda ya magana mutum ɗaya ne amma kuma Allah ke ba da labarin mala'iku sun ce wannan a matsayin haka zance yake tafiya haka ce hausawa sun yi kaza ko na fata mun gani hausawa sun yi kaza kila wani mutum da ne yi. kamar laraba sukan ce misali katalak bakarun zaida kabilar bakar ta kashe zaidu kila mutum ɗaya ne daga cikin kabilin ya kashe shi ko amma sai ake kabilar ta kashe shi katalak ƙuraishin misali shawa sun kashe taruwa suka suka kashe a kila wani mutum ɗaya ne daga cikinsu ya yi aikin nan ma mala'ika jibrilu ne ya yi aikin shi ya yi magana shi ya yi kira amma kuma ta aka ce mala'iku sun ce a matan aka danganta aikin zuwa ga mala'iku sannan ka'idar larabci ko ka'idar yaren kurai shawa in an yi jam'in mala'iku akan ba su da mirin mata ɗaya ba don kasantuwar mata ba ne wani muni bayani ba kuma don kasantuwar an ba su jinsi ba ne a yanayin yare ne idan a yarenku kuna cewa mala'ika ya ce mala'ika ta ce kuka ba shi da merin namiji ko mace sai a tafi a haka yanzu a gudun bahaushe kaga za ka ce jibrili ya ce ba za ka ce jibrili ta ce ba amma me yasa malamai suka hana mu fadin cewa mala'iku ba maza bane ba mata bane domin samun cewa mala'ika jibrilu ya ce ku gama ba shi damirin namiji yanayin yaran ne tana iya yi wa wani yaren su ce jibrilu ta ce na fata mun gane amma malaman tauhidi malaman akida sun hana cewa a ce maza ne ko mata ne kawai halittu ne daga halittun Allah ba a danganta su zuwa ga maza ko mata amma idan an yi floral ɗinsu an yi jam'insu to sai a yaren larabci irin na kurin shawa wanda ƙur'ani ya sauka da shi sai a ba su janda irin ta mata iz mala'ikatu yayin da mala'iku suka ce ba haɗuwa suka suka ce ba kamar da muka faɗa mala'ika jibrilu ne shi kadai ya yi maganar amma ya wakilci mala'iku kamar mala'iku sun yi magana da maryam ke na fata mun gani wa qalatil mala'ikatu ka tuna lokacin da mala'iku suka ce ya maryam ya ce maryam in kuwa mala'iku su maka magana shine annatta malamai suka ce ya tabbata kenan maryam annabiya ce me annabta mala'ika zai maka magana ya baka sako daga Allah ta zama ne ta zama annabi suka ce to ita ma ta zama annabi ya kenan babu dalili kai tsaye da ake cewa ba za a iya samun annabi ya masa amma manzo rasula ta ka ce sai maza watan aya da take cewa babu wani annabi da muka aiko illa rijalan nuhi ilaihim ana nufin da manzanni ake nufi amma za a iya samun annabi ya mutu wasu malamai suka ce maryam annabi ya ce inda ana magana magana sai ta mala'iku kuma mala'iku sun mata magana to babu shakka ta zama mala'ika wato ta zama annabi to koma da yaya ne mu kalli kalmar da Allah ya ce inna Allah safaki allah ne ya zaɓe ki mun faɗi can a can baya inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin in ubangiji ya zaɓi mutum ana nufin ya yi masa albarka da annasta ko da ilimi ko da shirya ko da wani aiki na gari ashe zaɓin allah ba yana nufin sai ka zama sarki ko mai mulki ko mai wadata ta duniya ba a'a ubangiji zai iya zaɓe ka da baiwa ta kusan ya kusanto da kai zuwa gare shi ba tare da kana da abin duniya ba suna nan jingin cikin bayan allah salahai mutanen kirki malamai magada annabawa waɗanda suka yi wa wannan addini aiki da hidima suka zama waliyan allah mutanen kirki allah ya zaɓe su amma kuma ba su da abin duniya ba su da mulki ba su da fada aji amma wani irin zaɓi Allah ya musu shine Allah ya sanar da su Allah ya sanar da su haƙƙin Allah ya sanar da su matsayin Allah ya sanar da su dalilin zuwan su duniya ya sanar da su wannan duniya ga yadda ya kamata a bi ta cikin takatsantsan a gama lafiya a wannan shine babban zaɓi Ba ba ka bane amma don ka zama wani abu a duniya ba ka san wannan ba har yanzu allah bai zaɓe ka wasu kuma domin ita baiwa ta abin duniya ko ta milki ko wani abu allah zai iya yi wa har fajirai har fasirai har kafirai wani kafirin ma sai a ba shi dukiya da musulmi ba shi da ita kila ma da za a bincika wanda ya fi kowa kuɗi a duniya kila ba musulmi ba ne ko ba ka bane sai a ce Allah ya zaɓe shi a ashe mai zaɓe shi ne ubangiji ya maka baiwa da talaka Nan sallallahu alaihi sallam ya ce Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ma baya son amma baya ba da imani da shiriya sai ga wanda Allah ke sansa. A ashe wannan zaɓi ne na musamman in Allah ya zaɓe ga ya ɗora ka akan hanyar shiriya akan hanyar ilimi a kan hanyar sanin Allah to ka gode masa Allah ne zaɓe kai ke sarka to ka tuna lokacin da su kansu mala'iku sun kira wannan yarinya da aka yi kance da ita aka kai ta masallaci suka ce ya ke maryam inna Allah hastafaki tabbas Allah ya zaɓo ki ya tato ki ya tankaɗo ki ya rere ki waɗa ya kuma tsarkake ki tsarkakewar shine ya baki ki tsarkakeke zuciya kuma ya tsabtace ki daga dukkanin miyagun ayyuka ba ki a barna ke ba mabarnafiya ba ce ke ba lalataffiya ba ce wannan shaida ce Allah yake bata cewa lalle magana da za ta yi nan gaba wani namiji da sunan lalata bai taba shafar jikinta ba wannan ya tabbatar tsarkakakkiya ce ashe tsarki shine tsarkin zuciya tsarkin aiki Allah ya tsaftace mutum kullun tsarkin da ya kamata mu rika nema kenan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha annabi yakan yi addu'a yace Allah ka bai wa zuciya ta ati nafsi taqwaha tsoron Allah ka wa zakkiha ka tsabtace ta an ta khairu man zakkaha kai ne fiyayyen wanda yake tsarkake ta domin Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyar ya fi nasara wa qad khaba man dasaha wanda ya sa mata dasisa da dasi da mugunta da kyashi da bakin ciki da hasada da gilli da shirka da bid'a da duk wani rashin lafiyar zuciya wannan kuma ya shiga uku khaba wa khasira Allah ya tsare mu wasafaki ala nisa'il alami. lalle kuma Allah ya fifita ki ya zabe ki akan sauran matan duniya wato na zamanin ki kenan malamai suka ce ake nishi sai ubangiji ta ala ya ci gaba da cewa mala'iku suka sake cewa ya maryam kunuti ya maryam kunuti maryam ke kunuti me kunuti dawwama akan da'a dawwama akan biyayya a wani guri Allah ya ce wa kanat min alqanisi maryam tana daga cikin masu kunuti wa qumu lillahi qaniti kunuti duk da yakan zuwa da ma'ana da dama a harshen larabci da harshen shari'a ya zo cikin hadisai da ayoyi amma dai ana nufin muwazaba da dawwama akan biyayyar Allah sai ce mutum ya yi kunuti ya yi ɗa'a ya yi biyayya ki dawwama ki tabbata a kan ɗa'a ya ce maryamu ukunuti li ki alkunuti ga ubangijinki ba ana nufin ki daga hannu ki alkunuti irin na sallah ba ma'ana ki dawwama kina bin Allah wasjudi warka'i ki rika sujjada kina ruku'u ma'ar raki'in tare da masu ruku'u an ambaci sujjada da ruku'u daga cikin sallah saboda su ne manya-manyan rukunan sallah suna daga cikin jigajigar rukunan sallah sujjada da ruku'i Allah ya kan jibita su da ambatu ya yi fallazi na amanar ka'o wasdudu wa abudu rabbakum was'alil khaira la'allakum tuflihun ya ku masu imani ku yi ruku'u ku kuma yi sujjada ku aikata alkhairi abu shakka za ku kuna A yana nufin ku dawwama kuna sallah tare da cewa tsayuwa a gurin malamai a sallah a dade ana tsayawa ya fi a dade ana ruku'u ko ya fi a dade ana sujjada amma ana ambatar sujjada da ruku'i saboda muhimmancin su kuma sunan yana wakiltar yana na ibantar sallah maka ce yana sujjada yana ruku'u bi ma'ana yana sallah irka'i ki ruku'u usjudi ki sujjada warka'i ki kuma yi ruku'u tare da masu ruku ma'ana tunda tana bauta ne a masallaci to ka rika bin jam'i ka rika yin sallah tare da masu sallah ka daina ware kanka tana sallah ita kadai wannan kuma yana sake nuna ko da a ibada irin ta da ko kuma a shari'a su man qablana su ma suna yin sallar jam'i kamar yadda mu Allah ya wajabta mana yin sallar jam'i mutane su rika zuwa masallaci suna jam'i wannan haƙƙi ne na maza dole ne in ba ga wanda yake da lalura karɓaɓɓiya a gurin Allah babu shakka wannan Allah ya nemi ta ko mala'iku sun maimaita wannan kira na ainihin maryam suka kira ta da wannan suna dan sunanta ne kuma alamunta ne suna ne da aka rada mata kamar da muka ji wa inni ha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha ha ash-shaytan rajim to da haka wani ya nuna maryam tsarkakekiya ce baiwar Allah ce ubangiji Ala ya zaɓe ta

zalika wancaninka labari da kaji na maryam da ma asalin yadda haihuwarta ta kasance min an ba'il gaibi yana daga labarurrukan gaibi wanda ba wanda ya san su sai Allah mana sai yanzu ne ake sanar da kai ya rasu rasulallah nushihi ilaika muke yin wahayinka izuwa gare ka wa ma kunta ladaihim baka kasance tare da su ba is yulquna aqlamahum lokacin da suke jefa birikansu alƙalumansu ayyuhum kula maryam wai a cikinsu su waye kamata ya riki maryam ba ma kunta ladaihim kuma ba ka tare da su ba ka cikin su if yaftasimun lokacin da suke ku kuce kowa na cewa ni ne ni ya kamata in rike ta yar malamin mu ce ni ya kamata in kula da ita kowa na neman albarkar imrana kenan an ce malamin su ne kuma limami ne a wannan masallaci na baitul maqdis mun ji tun a baya a cikin wannan kisa cewa matar hannatu ita ce ta haifi maryam ta kuma yi addu'a ta ba da wannan yarinya ba kance ta yi bauta da hidima ga masallaci a lokacin mahaifinta ya rasu kuma da aka haife ta bayan ta isa a kai ta masallaci aka kai ta aka zo ana tattaunawa yanzu wannan yarinya wa zai rike ta wa zai kula da ita wa zai rika kula da al'amuranta wa zai rika kawo mata abinci wa zai rika kaza yana tana tana tana kan idanuwansa kowa yana so a ce shi ne kowa yana so ya rabauta ba bisa ka'ida irin tasu ta wancan lokaci akwai alkaluma da suke rubutun a taura da shi da suke ganin littafin da yake wato alkalami bayan da yake rubuta a taura ya kamata a neman albarka, da shi ke neman albarka idan za su yi ƙuri'a a rasa yadda za a tantance alƙura ma'ana tun da kowa ya ce yana su to a yi ƙuri'a ya ake yin ƙuri'a shi ne kowa ya ɗauko Musa da yake rubuta a taura a zo a yi ƙuri'a yanayin ƙuri'ar kuma ya danganta su zamanin jahiliya da kibau suke yi wato yaktasimuna bil azlam bil azlam wato kamar in za su yi mutum zai tafiya ko zai yi aure ko zai yi wani abu to kamar shi ne duba da ake mishi wa an tastaqsimu bil azlam Allah ya ce kar ku yi irin wannan raban kaso ku nemi ku raba ya za ku yi kaza ya za ku yi kaza ta hanyar yin amfani da wannan kibau sai a rubuta suna ko kuma a sa tafiya a'a zaman gida tafiya zaman gida sai a harbo kibau din abin da ya fito da shi za ka yi in tafiya tafiya in zaman gida zaman gida ko ka shirya ka ɗauko jaka ka shirya dole ka haƙura tunda ya riga ya nuna maka wato sun canfa abin to su kuma wannan Allah ya sa albarka a alkaliman nasu ne to ya za su yi kuriyar malamai suka ce sun je gindin ruwa shine kowa zai wurga biran nasa wanda ruwa ya tafi da shi to alamar cewa ba zai reni maryam ba ba shi Allah ya nufi ya reni maryam ba ma'ana ya kula da maryam ba sai wani ya jefa wani ya jefa ruwa ya tafi da shi sai annabi zakariya alaihi salatu wassalam sai ya jefa sai ya tsaya cak aka ce bai je nan da nan ba sai biran ya tsaya sai mutane suka gane su kowa ya haƙuri allah ya zaɓi zakariya shi zai kula da maryam shi ne zai rika jibintar al'amarinta a cikin masallaci mareni ya ce babanta ya rasu kuma an ba da ita ga hidima ga masallaci wannan duka yana daga cikin kulawa da ubangiji ya yi wa maryam bayan baiwa da allah ya bata na imani da tsoron allah da gadon gidansu ba wannan labari da ubangiji yake bayarwa waɗansu malamai suka ce da alama babu wannan labarin ko da ba duka ba a cikin littattafan alama na littattafan baya domin a wasu guri za ka ga allah na ba da labarin ya zo yana ba su labarin abinda suka sani su yahudawa da kiristoci da sauran kafirin duniya allah na ba su labarin abinda sun karanta sun sani a littattafansu sai su ji kuma yana kawo musu shi babu korafi وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه biyaminik إذا لارتاب المبتلون suna da shi a littafin ta annabi ba karanta ba ba komai ba amma yana ba su labarin daki daki don su san cewa wahayi ne to anan kuma sai ubangiji ya nuna cewa zalika min anba'il kai wannan labarin da ake ba su yana daga cikin ruka na gaibi su kansu ba san da shi ba mu ne muke maka wahayi zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim kaga da yake wa makunta ladaihin suka ce dalili ne da ke nuna babu shi a cikin littattafan su waɗannan labarurruka kai ma annabi ba ka cikin su ba ka zan komai ba amma ga shi ka zo kana ba su labarin abin da ya kawo. ba ka tare da su lukuna a kalamahun lokacin da ke jefa alƙalmin ba ka gurin ba ka sani ba amma ga shi kana kawo labarin ayyuhun, yakfulu kafala kafala shine reno ko kulawa kamar ka kula da wani maraya da aka danka maka ka kula da ɗawainiyarsa kudin makarantar shi tarbiyyarsa tufafinsa komai nasa shine kafala har ma akwai babi tufin da guda a cikin babukan tikihu babi da ke magana kan kafala reno da sauransu ayyuhum yakfulu maryam وما كنت لديهم إذ يختصمون باب شكا باكا كشنتو لو كتن تخصوما خصوما أنا قرئة باوير جمع نفدا أنا تواسيني نية كماتا نية داتي ويضاء رب رجمع سأي قرئة ƙuri'a a في أنا هي idan haƙoƙin mutane ya yi tasawi ya yi daidai da daidai kuma ba a so a nuna fifiko su sai a yi ƙuri'a kamar matanka tana so za ka yi tafiya kuma da guda ɗaya kake so ka yi tafiya ba daidai ba ne ka ce wance kawai shirya mutu ce ko ba ka ba nabi yana yin ƙuri'a tsakanin yana so zai tafiya da ɗaya daga cikin matansa to yana daga cikin adalci ka yi ƙuri'a ba kai ne za ka zaɓa ba ko tsakani tsakani tsakanin gizo da koki kawai yake ce wata a kuriya za a yi shi ne kowace ta zo ta ɗauka a rubuta in kin ɗauki tafiya da kira a ciki in kin ɗauko zaman gida sai shi launa ke haƙuri ko kuma su biyu ne kowace ta sai da ita za a fara ta gato a yi kuriya ko za ka tafi maka amma da mata ɗaya za ka tafi kuma ba ka iya biya mutu su biyu ba to sai a yi ƙuri'a wadda ta fito sai a biya a tafi da ita in wani karan ya zo kaga ba maganin ƙuri'a ko ba haka ma in so biyu ne kenan sai kawai a ce wanda ke tun da kin ji to ke kuma shirya a tafi da ki ko kuma kaddara kana aiki a wani guri sai zanto in sun daidaita to duk sati zan tafi da wanda shi kenan in wani satin sai tafi da wanda babu laifi da. canji canji kama za ka ga wani in yana da mata ko yana aiki a abuja ko wani guri to guda ɗaya yake ɗauka duk sanda zai fita watakila ɗayar ita yana ganin a ta ce mai ya'ya ita ce kaza kaza ba za ma a mata ta yin tafiyar to ce hajji haidu ke haƙuri <laughs> ba ba ba bane a sai dai ta tasare da hakkinta idan ita ce ta tsare da hakkinta shi kenan amma idan ba ita ta sarayar ba ko yayanta talatin dole haka za a kwashe ta a tafi a yi mata adalci inda Allah ya ce kai sai za ka yi adalci sannan za ka yi mata biyu ko sama da haka in ba za ka yi adalci ba fa fawa shi da kan au ma ka a yi maluku sai ka za ga guda ɗaya in ba za ka yi adalci ba to dole na musu adalci cikin abin da yake haƙƙinsu ko da aka shugaban halitta ma yana yin kuri'a ballantana kuma sauran mutane adalci ne yana da matuƙar wahala kuma yana da sauƙi idan an dace shi shine kowa a bashi haƙƙinsa a ajiye komai a mahallinsa sai ga gida ya zauna lafiya kuma duk matar da ta nemi ta ɗaga hankalinsa to munafurci ne san zuciya ita ta san kai ba a zalimi ba ko a ina kuma za ta ba da shaida sai dai kawai zafin kishi ya sa ta tayar ma da hankali amma ba ta isa ta ce kana zalunci ba ke amarya ce ba ki isa dan kina amarya in wulakanta uwar gidana ba ko in fifita ki ba ke ma kuma dan kina uwar gida wadda na auro ta yanzu daidai take da wadda na auro shekara talatin da suka wuce kowace a gurin iyayenta na auro ta kowace tana da haƙƙi don ma uwar gida tana da wani jin kai a kanta to ai tun da alaji da ni aka sha wuya da ni aka yi kaza da ni aka nemi kuɗin nan ma tun kana talaka a to ai magana ta ita tana da iyaye wacce ke ma auro ki aka yi to da aka sai haƙuri da dukkan yadda ubangiji ya shirya rayuwa kar wanda ya zalunci wani duk mace mace ce Allah ya samu da aya ta gaba Allah ya ce قال الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم نعم من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين iskalatul mala'ika ka tuna lokacin da mala'iku suka ce ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalima ya ce maryam ubangiji ta ala ne miki albishir wato magana mai faranta rai da wata kalima minhu daga gare shi shi Allah kalma daga gare shi za ta fito wannan kalma malamai suka ta ita ce kun kasance tufi kawai zama kalma ce ta kudura kalma ce ta ikon Allah in Allah yana so abu ya kasance idza arada shay'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya nufi abu ya zama to ba bata lokaci ake yi ba ko a jira ai majalisu a shawara ko mala'iku a shawara a kawai Allah zai ce zama ka ba كوي كذلك كوي كذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون في أبو كوي ما يدعى الله يجب إذا والله كركة هذا هنك لنك كتن قومي دعب الله الله يجب فيه كتن تشيه يريد الأبد أن يؤطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يريد الأبد أن يؤتى مناه باوا كلنا أبن ديكي كو أباشي بكاتسا أباشي أبن ديكي بوري ويأبى الله إلا ما أراد shi kuma Allah ya ci sai abin da ya yi nufi shi ne yake kasancewa to mutum ya sallama wa Allah ya yi da hukuncin Allah wa tarziqillaha mimma fi khaza'inihi fa inna rizqaka bainal kafi wan nuni wai arzikinka yana tsakanin kafin ne da nuni fa inna rizqaka bainal kafi wa nuni arzikinka tsakanin kafin da nunin yake in Allah ya ga dama ka zama kai zaka zama lokacin da shugaban kasa na yanzu yake ta kokarin ya zama shugaban kasa Allah bai kaddara ba a lokacin sai lokacin da ya ga dama sai lokacin da ya nufa sai lokacin da Allah ya ce, ya nema na ɗaya bai ba shi ba ya nemi na biyu ina ji a na uku ne ya samu ko ko na hudu ne sai lokacin da Allah ya so to duk duniya in ta ce sai kai sai kai Allah bai nufa ba za ka samu kuma kuma duk duniya ta ce ba za ka yi ba kuma Allah ya ce sai kai ya za a yi sai ka ga sai kai kuma sai ka kasance to da ka ba a faɗa da yin Allah wannan kalma da Allah yake muke bishara da ita ya ce Maryam wata kalma sai daga gurin Allah ne za ki samu ɗa amma ba tare da miji ba ba tare da aure ba zai zo ne kawai da kun zamo sai kuma ya zama ɗaya. to ne ismuhul masihu isa sunan wannan kalma ko wannan ɗa da za ki samu almasihu isa lafazin almasihu wasu ka ce daga shafa ne ko dai an shafe shi daga dukkan mummunan ambato ko kuma bisa al'adar su ta da idan mutum yana da girma da daraja ko sarauta ko wani abu akwai abubuwa da suke shafa masa na turare sai su rika ce mishi almasihu nace babban mutum sarki a cikin to asali suka ce ba wai Allah ne kira shi da suna almasihu ba yahudawa ne suka laƙaba masa kalmar sai kuma ƙur'ani ya amfani da ita Allah ya amfani da ita suna ce mishi almasihu wai wanda yake so ya zama shugaba ya zama sarki ya zama wanda za a rika shafa masa turare a cikinsu na fata an gane tare da cewa dujjal ma ana ce mishi almasihu dajjal annabi ya kira shi da suna almasihu dajjal dujal almasihu annabi isa almasihu na fata an gane to duk ba zai bata ainihin ma'ana ba yana nufin shugaba babba wanda ake girmama shi ake mutunta shi ake ɗaukarsa da daraja ake ake yake da girma a gurin mutanen to shi ne ubangiji ya amfani da kalmar ake ce mishi almasihu isa ibn maryam isa dan maryam aka danganta shi zuwa ga babu shi saboda ba shi da uba saboda kullum qur'ani yana danganta shi isa ibn maryam ɗaya ɗaya gurin da zaka ja ambace shi da isa zallan sai in ya zo a layin sunayen mala'iku wa isa wa musa wa isa sai a ambace shi amma in dai labarin sa ake shi kadai sai ka ji an danganta zuwa ga babu shi saboda kullum Allah yana tsarkakewa cewa fa ba shi da uba ga baba ta can dan maryam ake cewa ba dan Allah ba dan maryam duniya ta saba faɗi isa wani isa dan maryam ba dan Allah kamar yadda ke faɗa ba wani yanzu zubin ba isa bin Allah wa qalat hudu a uzairu ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم يداهون قول الذين كفروا قاتلهم الله ya tsine musu albarka saboda kalmomi da yahudawa kenan almasihu isa kenan wai dan Allah ne wannan zagin Allah ne shi sa kullum Allah zai san wannan zagi yake yawaita cewa ɗan maryam ɗan maryam ɗan maryam isa bin maryam wajihan lafazin kalmar alwaji aka ce daga wajahu ne wajahu fuska shine abu mafi daraja ko mafi abu na farko da za ka fara gani a cikin ɗan adam wajahu fuska wance an waji mutum mai daraja mai girma mai karama almutaqaddimu ala amsalihi wanda yayi fice a cikin mutanensa yayi fice a cikin sa'anninsa yayi fice a cikin yan ajinsu da an zo kowane malami zai ce ina wani kowa ma ya gane shi saboda ƙoƙarinsa, saboda kazar ɗinsa a aji to sai a ce wajihul ƙauni, ma'ana wanda ya fifita akan mutane shine monitan ajin shine shugaban ajin to shi annabi isa wajihan yana da matsayi yana da mutunci yana da ɗaukaka a kan sauran mutane duk inda aka gan shi an san shi allah ya ɗaga shi ya ba shi mutunci ya girmama shi ya ba shi daraja fi duniya a nan duniya wato wannan yana daga cikin baiwar allah yake fifita wanda ya gada dama a cikin jama'a ko a cikin dangi ko a cikin yan uwa sai Allah ya daga wani ya ba shi daraja wata gila ma shine mai yarinta shine mai kananan shekaru a cikin sai ka ga hatta yayyanka da manya duka suna mutunta saboda matsayin da Allah ya ba shi na fata an gane shi annabi Isa wajihan babu shakka yana da daraja yana da ɗaukaka yana da matsayi a nan duniya wal akhirah haka kuma al akhirah wa min al muqarrabin kuma yana daga cikin 'yan kusa-kusa da za a kusanto da su zuwa ga Allah waɗanda kujerarsu daban matsayinsu daban suna da high table suna da high chair duk inda aka zo ana ware su ba ga magarin mutane bane annabi isa alaihi salatu wassalam annabin Allah ne kuma ga ma asalin shi kalmar Allah ce kalma ce da ta fito daga wajen Allah madaukakin sarki na'am wa كنا سميع لهب وكملا ومن الصالحين نعم قالت ربي أنا يكون ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يخلق wa na ta annabi isa dinnan ko wannan yaro da za a baki ake miki albishir da shi yana yi wa mutane magana fil mahadi a zanin goyensa mahadi a yanzu ana fassara shi da zanin goyo asalin mahadi din shimfiɗa ce ko katako ne ko wani ɗan gado ne da ake shimfiɗa yaro a kai saboda yarintarsa saboda jariri ne kar ya faɗo na fata an gani a yanzu kuma a hausance ta yake fasara shi da zanin goyo har ma kowa ya sa akwai wani zanin goyo na musamman ko wani tawul ko ta ainihin abun goyo wanda duk wadda za ta haihu ta san shi ko wadda ta haihu ta san shi ta kan mallake shi ta kan saye shi inda za ka rika ɗaukar yaro ba ana ce mishi mahad shi ta masu magana ce cewa wai ku nemi ilimi minal mahadi ila al-mahdi ta'allamu al-ilma min al-mahdi ila ku nemi ilimi tun daga mahdi wai tun kuna yaruntar ku a zanin goyo ila al-mahdi zuwa lahad mai lahad kabari ke har zuwa lokacin da za ka shiga kabari ka kasance mai neman ilimi ba wai hadisi ba ne magana ce ta hikimar malamai amma sai wasu suke cewa annabi ya ce su nemi ilimi min almahadi ila lahadi amma malamai suka ce gaskiya ba hadisi bane bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba na fata mun gani annabi isa yana yi wa mutane magana tun yana jariri wa kahala haka tun lokacin da ya girma ya zamo dan shekara arba'in me yasa aka ware waɗannan lokuta aka ce ne mutane magana yana yaro da kuma ɗan shekara arba'in a sauran lokacin baya magana ne yana yi amma an ware waɗannan lokuta guda biyu saboda muhimmancinsu ne sanda yana yaro ya yi magana yana jariri haka ne ko a cikin suratun maryam ya ce inniya abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina makuntun. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا حريكت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون farkon magana da ya a duniya ya ce inniya abdullah fala inniya abdullah raddi ne har yanzu fa shi ba ɗan Allah bane farkon magana da ta fito daga bakinsa ya abdullah ni bawan Allah ne kar wani ya zai ce ɗan dan Allah ko annabin Allah sai ubangiji ya nufe shi da kalmar farko abin da ya fara fari kenan ya abdullah yayi waɗannan maganganu yana dan jariri dan da suke tambayar maryam fa asharat ilaihi ta nuna shi ma'ana ku tambaye shi shi zai ba ku amsa Allah yana nuna girman magana da yana dan jariri kamar yadda annabi ce lam takallam fil mahdi illa salata ba wanda ya magana a irin wannan age a irin wannan matsayi a irin wannan shekaru sai mutum uku da annabi Isa da sahibu Jurayj da kuma wani mutum shi ma da annabi ya ba da labari ta wanda ake shayar da shi su uku ne suka yi magana irin wannan matsayi duk wani wanda za a ba da labari ya yi magana yana yaro to ba a zanin goyo ba kamar yaron da aka ba da labari a cikin hadisun suhaib ibn sinan arruni hadisin ashabul ukhdud cewa wani yaro ya yi magana yana goye ya ce da babu shi ki fada cikin wannan wutar kuma ta fada amma ba jariri ba amma wayannan da ake ɗauke da su a zanin goyo yi magana annabi ya ce su uku sannan da ya girma magana da Allah yake nufi da bayan ya kai shekara arba'in shine kahalu na ce kahalu a larabci wanda ya fita daga halin shabu ko fatan shabu saurayi daga balagarsa shekara sha biyar zuwa shekara arba'in ana ce mashi shabun cikakken saurayi mutum yana kaiwa arba'in to ya zama kahalu mace kuma ana ce mata shahalu ba a ce mata kahalatu sai dai da shinun kahalu shahalu a larabci ba cewa kahala mace ya shekara arba'in sai dai shahalatu shahala ya shekara arba'in namiji kahala wato kahala jami'in su kuhol daga shekara arba'in yi idan balaga a shudda shuddahu wa balaga arba'ina sana in mutum ya kai arba'in to ya gama kaiwa cikar hankali in fa zai hankalin kenan in kwa ba zai hankali ba to shi kenan ya gama kaiwa tsara karfinsa sai dai kullum kuma ya kasa magana ya ƙara tsayi ko ya ƙara girma ko ya ƙara gaba ko ya ƙara kaza ta kare sai da kullum a ci gaba da raguwa har kuma a koma ga Allah ba magana ci gaba daga nan sai rika raguwa ji na raguwa ido na raguwa karfi na raguwa komai na raguwa in zai ƙara wata arba'in din nan gaba tamanin fajinin ko wata ran sai dai ka ji ana sana sannu ba ma <laughs> tafiya ta yi tafiya shekara tamanin da shi sa mutum ya kai arba'in bai hankali ba to wallahi ya shiga sai ta yi ta suna cewa man shaba على شيء man شاب على شيء shabba ala shay'in shaba alai man shabba wanda ya zama saurayi a kan abu sha ba'alai to a kansa zai furfura a kansa in ya kai arba'in ya tafi shekarun yin furfura to abin da ya saba yi din a shekarun samartaka shi zai ci gaba da yi in bai daina ba in ma mara kyau in kuma ya mai kyau ne a kansa zai ɗori wa man sha ba alashe in mata a rai wanda ku ya fulfura a kan abu to galiba a kansa zai mutu wanda ya mutu a kan abu fa annabi ya ce a kai za a sashe shi ya ba su kullun alama mata alai kowa ana tashin sa kan abin da ya mutu a kai ko da kar mutum ya sake ya kai wa'in shekaru bai nutsu ba bai hankali ba shi sa Allah yake aiko annabawa a cikin wayannan shekaru sun gama hankali shekara arba'in ba magana wauta ba magana aiwa wani ƙarya shi sa yaushe hirakal sarkin rum sanda yake tattaunawa akan annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya yake to sanda yana yaro yana ƙarya kace bai taba ƙarya ba za Abu Sufyan bai taba ƙarya ba yana yaro yana matashi bai yi ƙarya ba sai da ya kai shekara arba'in yanzu ya zo ya ƙarya kuma abin mamaki ƙarya da zai fara yi a duniya kuma yawa Allah ƙarya ita hankali ba zai ɗauka ba da yi wa mutane ƙarya ba da yi wa dangin shi ba da yi wa 'yan uwan shi ba har ya kai arba'in kuma ƙarya ta farko da zai fara yi sai zai yi wa Allah kaga wannan wai arme ne da yake da wannan hankalin <laughs> yake da wannan tunani to shi ne ce to an kaga tsohon banza bincika dama san yaron banza ne wasu ya zula kada mutum ya dai bata rayuwarsa a banza ya bari samartaka ta zo ta tafi a cikin shirme to mutum ya kokari ya hankali kafin ya kai shekara arba'in kuma shekaru ne masu hatsari shi ta annabi ya ce Allah zai tambayi kowa dan wannan tsakanin bayan ya yi tambayi shekaru kakaf sai a tambayi shekarar samartaka annabi yake bawa ba zai matsa nan da nan ba sai Allah ya miki tambaya hudun shekarunsa an umrihi fi ma'afna wa an shababihi fi ma'abla kamar saka sai ina ya tafiyar da ita sannan dukiyarsa arzikinsa ina ya samu kuma ina ya kashe sai iliminsa me ya aikata wa an ilmihi fi ma'amilati to an ware waɗannan lokuta guda biyu saboda muhimmancin su ba wai don sauran lokutan baya magana ba a yana magana amma Allah yana nufin wannan magana da yake ta musamman ce wannan ta wa'azi ce wannan ta tunatarwa ce wannan ta annabta ce wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla wa min salihin kuma wannan yaron ya ce maryamu yana daga cikin salihin, yana da salaha salaha shine istiqamatul amal wa taharatul nafs daidaituwar ayyuka da tsarkin zuciya shine salaha shine gyaruwa shine mutum ya zama saliki kamar da annabi ibrahim yake a rabbi habli min salihin Allah ka bani da daga cin salihai to me salihi shine mutumin kirki ayyuka sun yi kyau zuciya ma ta yi kyau to shi wannan yaran da Allah zai baki wa min salihin yana daga cikin salahan bayi mutanen kirki waɗanda ubangiji zai ba su annabta zai tabbatar da su wajen ayyuka na gari wannan ga za mu tsaya nan mu ji amsar da za ta da zuwa karatu na gobe sa Allah saboda lokaci sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi